radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta lahadi da fatan an wani lafiya to abuwan da za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya sannan mu kawo muku shirin nan na muku harshen farisanci sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi goma ga watan disamban shekarar ta uku. wanda ya daidai da 26 ga watan jama'a ula na shekarar 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 127 da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1896 alfred bernard nobel wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai ɗan ƙasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi dai ya koma ƙasar rasha da zama a can ne ya karatu kuma ya shiga bincike ya gano sanadarin dynamite wanda ake har hada bamafamai da shi wanda kuma za a yin amfani da shi a hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da shi ta hanyoyin da suka dace domin ci gaban dan adam an koma har hada da shi wanda ake kashe dan adam wanda hakan bai masa daɗi ba wannan ya sa a lokacin mutuwar sai wasiya ga kamfanin da ya bari akan su fitar da dala miliyan guda su bai wa wani mutum guda ɗaya wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yammacin duniya ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda akan bayar da ita har ga mutane waɗanda suka fi tafka barna da kisan bil'adam a duniya da ƙarshe masaurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau kuma ga watan disamba shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudurin kare haƙƙoƙin bil'adama a duniya kafin haka dai majalisar ta kafa kwamiti na musamman domin nazari akan abin da wasu kasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawa na yamma akan abin da suke gani shine cewa haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam a duniya duk da dai hakan ya yi hannun riga da korwa ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomi da hakan ya haɗa har da addinin kirsa wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin sa kamar yadda kuma batun haƙƙin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran ƙasashe na duniya musamman waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba sa bin salon siyasar su inda sukan yi matsin lamba akan irin waɗannan ƙasashe da sunan kare haƙƙin bil'adama.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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu gamayya kungiyoyin falasinawa sun buƙaci a shiga yajin aiki na ƙasa da ƙasa don nuna goyon ba ga mutanen gaza hamshe kasar isra'ila ta ba da sanarwar harakar sojoji ashirin a cikin sa'o'i 72 da suka gabata a gaza nan za ku ji cewa ƙasar iran da syria sun rataba hannu kan takardun fahimtar juna a nan birnin tehran yanzu kuma ga cikakkun labaran gamayyar kungiyoyin falasinawa sun buƙaci masu goyon bayansu su shiga yajin aiki a ranar litinin ko kuma gobe a ko ina suke a duniya don nuna goyon bayansu ga falasinawa a gaza wanda ake kashewa kamar kiyashi kimani watanni biyu da suka gabata tashar talabijin ta first tv na tehran ta nakalto wani bayani wanda gamayyar kungiyoyin falastinawan ta fitar inda ta buƙaci dukkanin magoya bayan falastinawa da suke a duniya su shiga yajin aiki na rana guda wato gobe litinin don nuna damuwansu da yadda hamta ƙasar isra'ila take kashe al'ummar falastinu musamman a yankin zirin gaza ya zuwa yanzu dai sojojin yahudawan sun kashe falasɗinawa kimanin dubu goma sha takwas a zirin gaza kaɗai haka ma ɗaruruwan falasɗinawa ne suka rasa rayukansu a yankin yamma da kogin jordan tun fara yakin tufanul aksa wato a ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata banda haka wasu falasɗinawa dubu arba'in da takwas da ɗari bakwai da tamanin ne suka ji rauni majiyar kungiyar hamas a zirin gaza ta bayyana cewa dakarunta sun jikata sojojin yahudawan a kimanin arba'in a cikin sauyi 24 da suka gabata da dama daga cikinsu suna cikin rai kokoi mutu kokoi kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar dakarun izudil kassam a gaza na cewa sojojin yahudawan sukan kai wa'anda suka ji rauni daga cikinsu zuwa asibitin soroko a garin bisheba a ranar juma'a da ta gabata sojojin hamfi kasar isra'ila sun ba da sanarwar jikatan sojoji biyu a lokacin da suka yi kokarin kubatar da wani dan uwansu wanda kungiyar hamas ta kama ta tsare wanda kuma ya halaka sanadiyar kokarin da sojojin suka yi na kubutar da shi daga hannun kungiyar a gaza sannan jaridar ha'ares ta yahudawan ta ba da sanarwar cewa sojojin yahudawa da suka jikata sun kai dubu guda 200 daga cikinsu suna cikin mummunan hali kafin haka dai gwamnatin yahudawan ta hana asibitoci ba da sanarwar mutuwar sojojin haramtacce kasar amma duk da haka sun tabbatar da mutuwar sojoji 240 tun ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata ashirin daga cikinsu sun halaka ne a cikin sa'o'i saba'in da biyu da suka gabata mataimakin shugaban kasar iran muhammad mukhbir tare da prime minister kasar syria hussein anus sun rattaba hannu kan takardun fahimtar juna a kan ayyukanta za su yi aiki tare a kansu don ci gaban kasashen biyu a je asabar a nan birnin tehran a je asabar ce hussein anus prime minister kasar syria ya fara ziyara aiki a nan birnin tehran a jawabin da ya gabatar bayan sanya hannu kan takardun hussein anus ya bayyana cewa sanya hannu kan takardun a jiya karfafa wasu guda goma sha shida da suka sanya wa hannu a baya ne a wani bangare kuma hussein anus ya ce kasashen iran da syria ba za su taba barin amurka da hanfi kasar isra'ila su cimma manufofinsu a kasashen gabas ta tsakiya ba masu sauraro labaran duniya suna zama ku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran 'yan bindiga a jihar kaduna na tarayyar najeriya sun kai su mame kan ƙauyen kidandan na karamar hukumar giwa a jihar kaduna inda mutanen ƙauyen da dama suka tsere don kubutar da ransu zuwa wasu ƙauyuka a yankin jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa mutanen ƙauyen sun ƙi biyan haraji wanda 'yan bindigan suka ɗora musu saboda barin su su je gonakinsu shi yasa suka farwa ƙauyen ajiya suka kashe wasu mutane sannan suka raunata wasu da dama labarin ya kara da cewa banda wa'anda 'yan bindigan suka kashe sun ta saƙiyar wasu da dama daga cikinsu zuwa cikin daji kwafi haka dai a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wasu 'yan bindigan sun kai hare-hare kan ƙauyen tudun biri inda suka kashe mutane 80 a yayin da wasu 70 suka ji rauni wa'anda suka tsira da ransu dai sun bayyana cewa 'yan ta'addan sun matsa musu lamba a ƙauyen don haka wasu daga cikinsu sun yanke shawarar ƙaura zuwa wasu garuruwa masu aminci wa'anda suka hada da birnin zaria da kuma ƙauyukan da suke gewaye da shi dakarun izuddin al a yankin zirin gaza masu fafatawa da sojojin hamfikasar isra'ila a yankin zirin gaza sun ci gaba da turjiya kan sojojin hamfikasar isra'ila wanda suka shiga wasu yankuna a cikin gaza kuma sun sami nasarar wargaza kayakin yakin su da dama daga ciki hadda tankunan yaƙi tare da amfani da makaman roka mai fasa tankunan yaƙi wato yasin 500 tashar talabijin ta almajin ta kasar lebanon ta bayyana cewa dakarun hamas sun cilla makamai kan motar daukar sojojin yahudawan makare da su inda ta kama da wuta bayan wargaza ta har ila yau labarin ya kara da cewa sun yi amfani da makaman yasin 500 don wargaza tankunan yaƙi ƙirar ƙasar amurka a wani yanki a arewacin gaza banda haka sun rusa wani gini inda sojojin yahudawan da dama suka fake a wani yanki a arewacin zirin gaza dakarun saraya kudus na kungiyar jihadin islami ma sun ba da labari mai kama da wannan a fafatawar jiha asabar da sojojin yahudawan a arewacin gaza masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da shida inda za ku ji cewa a yau Muhammad ya zazzagaya a cikin birnin Tehran inda ya yi karo da wani ba'ira ne da yake dauke da wani littafi mai matukar mahimmanci ga 'yan kasashen waje da suke koyon harshen farisanci a lokacin da ya je ganin wani likita domin diba lafiyarsa to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi sai a kasance tare da mu a cikin shirin da kuma jin tattaunawar da za ta gudana tsakanin su to ma kafin wannan lokaci sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه گوری شما هستید؟ کینی خارجی نه کسر وجی من هستم نینی. ایتالیایی نکسر کسر ایتالیا کتاب لطفی آموزش کویو زبان فارسی هرشن پارسنچی درست است؟ هکنه؟ اسم سونه من می بینم نی اینا گنن من می توانم ببینم نی اینا ای گنن بفرمایید بسم الله خارجیان انکسر مفید می امپانی ساده می سوکی چند کتاب وسو لطفی دیگر ندبن من فارسی یاد میگیرم نی انا کویان هرشن فارسنچی خودتان دکنکا شما میخوانید کی کنا کرنتاوا شما میروید کی کنا تفیه من میروم نی اینا تفیه من می آیم نی اینا زوا الان ینزو دانشگاه جامعه بین المللی تدونیه شما یاد میگیرید کی کنا کویو کانون زبان ایران لیتایپینگ کویان هرشن ایران آنجا اچان مرکز چی بیا؟ فقط کوی آنها یاد میگیرند سو سنا کویو آنها می توانند یاد بگیرند. سو سنا ایا کویو زبان انگلیسی هرشن تورنچی عربی لربچی آلمانی جاموسنچی فرانسه فرانسنچی تو مدلا تو yanzu کما سی a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma mutumin da ya haɗe da shi ga dai da tattauna ta kasance tsakaninsu a cikin harshen Farisanci. سلام آقا ببخشید شما هم خارجی هستید؟ سلام بله من ایتالیایی هستم این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است؟ بله اسم این کتاب تنداموز زبان فارسی است می توانم آن را ببینم؟ بله بفرمایید این کتاب برای خارجیان مفید است آموزش آن ساده است بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد می گیرم خودتان فارسی می خانید؟ یا به کلاس می روید؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد می نه من در کانون زبان ایران فارسی می خوانم. کانون زبان ایران؟ بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ نه دانشجوها می آنجا زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. تو مدل اینجا کما سی اصراری ونن تتونا و کمری دا تگودانا از کن هرشان پرسن چندو کما پسرتا از کن هرشان حوصا. موسیقی To jama'a masu saurare da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri. Ni Abdullahi Salo Katsina da na jagoranci gabatarwa ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. ta kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to bari in koma gefe ana fi da kasim afshar domin jin irin wakar da ya tazar mana masu iya magana na cewa waka bakin me ya tafi daɗi ai saurare lafiya ga fili ga mai doki ai saurare lafiya. جو آسمون ابری آفتابی میشه آین دریا میشه آبی میشه واسه پرنده دریاست آسمون بی پرنده سک و تنهاست آسمون واسه پرنده دریاست آسمون پرنده تک و تنهاست کمی دیگه بمون کی میدونه که تا فردا کی میره کی میمونه یه کمی دیگه بمون سرس بگم که قناری تو قفص چی میخونه میگه آسمون یه رنگ همه جا قشنگ همه جو میگه آسمون یه رنگ همه جو آره بی قفص قشنگ همه جو آره بی قفص قشنگ همه جو to a gaishe ka kasim Afshar a cikin wannan waƙar ta darma da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و دهان تفنگ است بعد از این سخنم بهش اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و طاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوش بیهود است شهید اگر نتوان شد بهش بیهود da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai kuma can da marice idan mai duka kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu.